A Najeriya gwamnatin ƙasar ta fara bayar da tallafin kuɗi naira dubu biyar biyar ga marasa aikin yi domin taimaka masu kamar yadda gwamnatin ƙasar ta yi alkawali a baya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohi tara da aka tsara za su fara cin gajiyar shirin daga wannan wata na Janairu. Jami'in shirin a jihar Niger Akilu Musa Kuta ya ce sun yi shiri yadda za su fara ba da kudaden ta banki a ƙananan hukumomin da aka tsara za a fara ba da kudaden a kashin farko domin gudun samun wata matsala. Eh, insha Allahu yanzu dai muka kammala ɗaukan ƙididdigan su don kasan da sai a kawo kuɗi ne a ci ana ba mutane to an ga cewar ya kamata a banki ne ta rinka ba su kuɗi ko su ma bankin kawai electronic transfer za a rinka yi sai dai ka ga alat. za a rinka ba su dubu biyar biyar an ƙididdiga mutane ko nawa ne za a ba su wannan fafi aka yi lissafi oho by now eh. shine gidaje ne ba mutane ba dubu goma da ɗari ɗaya da saba'in da uku honorable afiniki dauda da ke zaman jami'ar shirin nan na gwamnatin tarayya da ake kira yan fawa a jihar niger ta ce wannan al'amari abin godiya ne ganin yadda alkawalin gwamnatin buhari ke shirin cika bushi mu gode wa Allah da gwamnatin Buhari because ko lokacin da yake faɗa cewa ga abubuwan da za a yi yawancin mutane ba su yadda ba sun ɗauka kamar wasa ne state cash transfer for example wanda za ba gajiyayyu kuɗi so yanzu hakan ga muna nan muna da office din nan already suna kan um, su banki suna kan ɗaukan bvn nasu ko da yake dai ban samu nasarar jin ta bakin wasu daga cikin waɗanda aka tsara za su fara cin gajiyar wannan shiri ba a nan jihar niger amma ɗan majalisar dokokin jihar niger honorable bello agwara wanda shi ma ya ba da tallafin kuɗi kimanin naira miliyan bakwai ga wasu al'ummar mazaɓarsa ya ce shirin ba da kuɗaɗe ga jama'a na taimakawa wajen rage raɗaɗin talauci a tsakanin al'umma. Haƙƙin gwamnati ne ta yi making provision na walfiya na mutane ta kuma protecting life kuma ta ba su aiki. Don haka idan gwamnati za ta ba da walfiya yan majalisu da ciyamomi za su yi providing welfare ina jin zai alleviating ko kuma ah, zai kauda talauci so mun yi hakan ne a dan kauda talauci a doron kasa saboda halin da ake ciki yanzu nan duk da wannan dai masu nazarin al'amurra na ganin samar da aikin yi a tsakanin matasan da kuma bunƙasa masana'antu a ƙasa shine yafi muhimmanci mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya